sunana Sakina Ladan. To malama Sakina me za ki lura da su zai fara tunanin cewa i eh, ya kamata in yi aure misali. Ok lokaci to actually ni dai lokacin da nake tunani ya kamata ne lokacin da na gama su ke na kamar lokacin na fara samun responsibility sai na gani ma ya kamata a ce ina da nawa gidan kuma ina da nawa iyalin. eh su dalilan da zaki amince da su misali in kina soyayya ki da saurayi akwai dalilai wasu abubuwa zaki gani wanda zaki ga cewa kai ya kai min zanin ya kamata kawai in ma yadda kawai irin ai auren wadannan dalilai zaki considering zaki zaki diba gaskiya ni dai kafin na kai nan sai na ga mutum yana da kirki kuma yana girmama ni da ni da iyayena gani kuma yana da addini yanda dai ko ma yaya ne ya san ya kamata to taya zaki gane taya zaki gane haka yanayin zama da mutum duk da dai wasu zaka gani suna cuta amma dai ni abin da na da shi in ka zauna da mutum da zuciya ɗaya sha sa in ka ga abin da bai faru ba kana addu'a to haka Allah ya amma most of the time za ga daga halin mutum kan bi ne kawai na san cewa ga yanda mutum yake dan ka tambaya mutum ya kake zai iya maka ƙarya amma in ka kawo miki irin instances ko cases din abin da ya faru sai ka ji na shi ra'ayin from there za ka iya gane shi wani irin mutum ne. To kamar tsawon shekara nawa ke ganin za ki iya soyayya sannan ki gano halin mutum? Gaskiya ba za ka gane halin mutum ba abin da zan iya cewa kenan sai dai ka san abin da ka sani amma maybe for me dai kamar wata uku zuwa wata hudu inda gaske ke yi za ka sani in kuma ya zo wasa ne za ka sani to idan abin nan ka saba yin shi to idan kin yanke hukuncin cewa kin yadda zaki zaki aure saurayin naki ya zaki bullo al'amarin magana zaki yi mai ko ko ya zaki bullo ya zaki fara ta ah, zaki fara magana zan mai mana ya turo in na ga yana mun kwana shikenan ba wani abun boye a ciki gaskiya amma kafin ki fara mai magana za ki fara yanki ki magana ne hukunci shi zai ki fara magana tukunna a zan fara mishi magana da in ya amince jewa zai turo kaga dole dama zan musu magana don na ba su sanarwa cewa shi wani ya ce zai turo tunda turowar shi ne zai sa a bincike akan shi ko a san ko dan shi gidan wane ne to kuma ba ki ganin idan ya riga ya turo kuma aka zo aka ga cewar ko kuma ce gidan saboda ba su da wata tarbiyya ta kwarai da za su da iyayenki za su dake aure shi kuma ke kuma kin riga kin kin riga kina san shi sosai ya zaki kenan a a ce ta fata zancen tunda abin da suka hango su suka san shi gaskiya maganan gaskiya kenan wato zai ba wai zan bi son zuciya bane wato zaki amince da abin da iyayenki suka ce gaskiya zan amince da abin da suka ce to idan misali kin ji labari da kanki kin bincika kin ji an ce yana da tarbiyya sosai gidansa da akwai tarbiyya amma iyayenki ba su so saboda wasu dalilai na daban da ke baki sani ba ya zaki bullo al'amarin eh to yanzu zamani ne daman da za a zauna da iyaye na da bane da zaka ce to sai ka musu magana ka ji dalilansu in sun makale maka a hakan sai ka bar shi Dan shi lamarin aure in dai da kai za a yi kuma in mijinka ne duk yadda suka yi su ya daura auren to amma ba wai za zaka butulce musu bane sai ka bar a yadda suke so din tunda in mijinka ne kaga dole za a daura bayan da za su waɗanne dalilai za ki lura da su a tsakanin ke da saurayinki wanda za ki lura da su ke ciki kai lalle saboda dalilan na ya kamata a ce mai aure Yato, eh ai it depends kaga an kuka samu fahimtar juna hmm. duka za ku zauna lafiya amma tun daga farko da nisan sabbin ku in kaga ya ba kwa samun fahimtar juna ka san da zuwa ko an yi auren za ku zaman lafiya ko ba haka ba eh to misali kaman tsawon lokaci ko in ce shekaru nawa zai dauke ki har ki gane cewa kai lalle akwai fahimtar juna kwara saboda kin san farko ai fahimtar juna a wata ɗaya ma za ku iya fahimtar juna wata biyu ma ta kama in dai har kuna zama da kanku tsakani da Allah ko ba haka to ta yaya zaki tabbatar da cewa kina zama tsakani da Allah da ke da saurayin naki an ba ƙarya a ya zaki ki gane ba ƙarya gaskiya ba ya zan maka bayanin nan ba amma dai idan ka san akwai wanda suka kware a ƙarya akwai wanda ba su kware a ƙarya ba idan dai kana zaune da mutum in yana maka ƙarya ai ko mun daren daɗewa za a kama ka ko eh to yawanci kina wace tunanin kamar misali sai bayan daura auren sannan ƙarya ta fara hitowa haka gaskiya to amma in dai kana so ka zauna tsakanin mutum tsakanin da Allah mai amfanin yin ƙarya to in kika gane cewa in kika gane cewa kina son shi sosai baya da zaki kin riga kin hada kin yi dumu dumu da soyayya sannan kika gane cewa yana miki ƙarya ya zaki zan zauna mai magana in na ga abin ba zai yiwu ba sai mu haƙura gaba ɗaya ko musan da kike mai zaki haƙura eh mana tunda dai mutum ba zai mutu ba ko Karshe dai kenan a ce mutum ya mutu saboda son mutum. To idan kin yanke shawara zaki aure zaki aure saurayi misali ta yaya zaki gabatar da wannan magana tsakanin ki da shi? Me zaki ce me misali? Duk dai relationship da kaga ya ɗau lokaci ya daɗe ko in shi bai maka magana ba ai kai ya kamata ka masa magana ka ce inda kuka je. Misali ya zaki ce? Sai ce musu ya turo iyayen. To zaki fa. Ya kamata lokaci yayi da ya kamata ya turo iyayensu a gaisuwa. To idan za ki fara. Kaga yana maka kwana-kwana ka san to gaskiya ba gaskiya yake ba. ba mai wa zai ya tafi. To tsakanin saurayi da kuma iyaye wa kike ganin ya kamata a fara sanarwa tukuna? Iyaye. Kaga duk dai iyayen wasu iyaye masu san ya suke zuwa wurin 'ya'yansu ko? Hmm. Kuma kaga an suka ga zuwan yayi yawa ai su za su yi magana su ce a'a ya wanta fa. To idan kika sanar da iyayen kuma sai ya zanto su basu baki goyon baya ba, ya zaki? Ya haƙura. A iyaye ne gaba ko? Hmm. Yanzu ka kawo mutum iyayenka sun ce ba su yarda da abu ba yadda za ka yi haƙuri za ka yi. Wataƙila su sun hango maka abin da kai baka hango ba. Duka ko an yi auren ma ya zo ya lallace saboda iyayenka ba su yarda da shi tun farko. To misali idan saurayin shi ya fara miki magana fa ce yana so zai turo ki baki magana ba shi ya fara miki magana ya zaki. gabatarwa da iyayena in sun shirya sun ce ya turo to sai in gaya musu wato ki kuma sai a dakata ka ba sai in gaya musu ya dakata wato ki ku baki da zabi ko baki shirya ba in dai iyayen ki sun ce ya turo ya zo ba daga ni bane ba ko daga iyayena ne sunana Muhammadu Sani. to mai Muhammad Sani kana da budurwa waɗanne dalilai za su sa ce ya kamata ka aure yarinyar nan ya za ka lura da dalilan da za su sa in ce zan aure budurwa zai kai ɗaya biyu zuwa uku na ɗaya zan tsaya in karanci halayenta zan tsaya kuma in karanci halayen gidansu hmm. bayan na karanci halayen gidansu to ta ya za ka karanci ta ya za ka yi karatunta yau zan dinga gwada ta zan yi test ɗinta na wasu abubuwa na farin zan fara test ɗinta na ishu ɗin kuɗi bayan shi zan yi test ɗinta na ƙarya ni wane ne kuma ni ɗin ba wane ba ne to misali ban taushe fashin ka ba misali ya za ka yi gwada ta na kuɗi misali da kuɗi yawa idan na zo ni a matsayina na mai ƙaramin hali hmm. zan kashe kaina duk zan zo wurinta in ba ta 1000 2000 up to 5000 zan yi haka idan na yi haka nan so akwai wadda za ka gaya ma rayali wane ba kudinka nake so ba kai nake so So duk wadda ta fara baka wanga point din na malam gaskiya ba kudinka nake so ba kai nake so tsakani da Allah to wannan za ka yi wannan taking point ka samu cikin point point ɗin da kake so kana iya sa wannan number one. To misali ina ga in misali ta anshi kuɗin saboda tana da wata larura a lokacin nan ya za ka danganta wannan da ainihin yadda kake tunani? Ok, to ai ka san na ba da kuɗi don ta ansa na lalura daban akwai kuma wanda ba na lalura ba na lalura ba zan damu ba akwai wanda haka kawai on your own za ta da gargaje sayo min wani abu na karya ko ta ce min waye an ko ko waye whatever dai to ya za ka gwada ta misali kan karya ka gane ko ta maka karya ko kuma tana faɗa ma gaskiya ta yaya za ka gane wace irin jarabawa ka yi mata to jarabawa da zan yi mata shine ai ba kullum ake da shi ba idan tana son ta anshi kuɗi gare ka za ta yi ma magana akan cewa anko anko anko kullum anko anko anko to ka san anko akwai wanda idan an yau akwai wanda an kone really za a yi biki akwai hmm. kuma wanda da kaji an ce ma wani ina da lalura antina za ta yi aure ko antin yayana ko whatever dai to hmm. za ka san wannan karya ne yau an an shi kuɗi gare ka tomorrow or next tomorrow or next week or next month an an shi kuɗi gare ka wallahi wannan karya ne to idan ka yanke hukuncin hukun shawarar cewa lallai kana so ka aure wannan yarinya ka zauna da ita ya za ka gabatar eh. mata da maganar ok to na ɗaya zan je in tunkari iyayena zan mu mama na magana idan na mu mama na magana na ga wance wata yarinya a gidan wani kaza hmm. ina son a je a bincika mini a gidansu shin an tsayan mace da wani ne koko suna da ra'ayin ba wani idan ba su da ra'ayin ba wani ina son in turo iyayena a tsayin min da magana. To ita yarinya ya ka eh. bullo mata ya ka ce mata? Normally dai ka san yanzu mu samari kafin ma mu je mu gaya ma iyayenmu abu to mun riga mun cike su da da ni da wadda nake so. Mm. In ma ban kitse da ita ba na biyo taurin ta to zan zo in tunkare ta ke wance ina son ki kuma ina son in tura a gidanku. Me mm. ya feedback ɗinki shi ne zan saurara a gare ta.